idan mutum ya rasa ruwa tunda ruwa yana daga cikin abubuwa mafi arha duk abin da dan adam dole ba zai rayu da shi ba sai allah ya sa ya fi komi arha abin da ya fi komi bukata ga dan adam wanda da shi ya kamata ya fi komi tsada shine iska shi wanda dan kankanin lokaci in babu sai mutum ya mutu amma shi ya fi komi arha shi wanda ba ma sai ka diba ba za ka yi amfani da shi da kansa zai zo ya same ka daga shi sai ruwa shi ma sai zama ya fi komi arha za ka iya sha kai ta rayuwa ta yi ka rayuwa ma baka taba sayan ruwa ba kuma za ka iya rayuwa a haka to sannan to saboda wannan ruwan wani lokaci yana iya wahala to sai Allah ya sauwaka abin da ya fi komi sauki a duniya kuma shi ne kasar da ta kake takawa kar ka ɗauka an sa maka ibada asali don a wahal da kai ne balle ka ce ai ruwan ma ya yi kaɗan ai ruwan ma babu ai ruwan ma ba irin wanda ai ruwa a'a sai aka ce to inda kake taka wannan tsuguna kawai ka daka shikenan kai tsarkin magana ya kare to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kasar nan ita ma kanta ta zama abin tsarki ga musulmi ko min daren dadewa ko da shekara goma mutum zai yi bai samu ruwa ba ya ta taba kasa yana taimama karkace yana da lokacin da za a ce akwai expiry date na amfani da kasa a'a bai da haddi bai da lokaci koyaushe ne matukar uzurin yana nan to hukuncin ma yana nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma fa da zarar mutum ya samu ruwa to nan kuma hukuncin ya kau saboda idan aka ce wani abu madadin wani abu ne to idan asalin ya zo madadi kuma sai ya kauce haka ne ba yawwa ana yin sallah ne da taimama idan babu ruwa idan ruwa ya samu fa kaga babu tun aiki da taimama fa'idojin da ke cikin wani hadisi sun hada da cewa taimama ba ta inganta sai idan akwai uzuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa illam yajidil ma'a ashira sinin dole fa sai da uzuri shi yasa Allah ma cewa yayi falam tajidu ma'an fatayammu ba ku samu ruwa ba sai ku sai ku taimama shi yasa ibnu abdulbar ya ce malamai sun yi ijma'i cewa ana yin taimama ne fa idan akwai uzuri uzurin da zai iya sa a ce babu ruwa ko uzurin da zai sa akwai ruwan ba za a iya amfani da shi ba amma in ba wannan to ba batun taimama fa'ida ta gaba ita ce malamai sun yi saɓani akan menene as-sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam ya as-sa'idu tayyib wadu'ul muslim ko tahurul muslim menene as-sa'id waɗansu malamai kamar malaman shafi'iya suka ce shine at-turab ƙasa na turbaya wanda ke da garin ƙasa kana gani wanda in ka buga zai iya tada ƙura kuma wanda in ka shafa za ka ga za ga ya taɓa ka wanda in ka goga a jiki zai ɓata maka jiki wannan shine turbaya to a wurinsu wannan shine as-sa'id shi yasa suka ce idan ka zo taimama kai haka kaga ya tashi tas ba komai to ba taimama za ka yi ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce famsahu wujuhi wujuhikum wa aydikum minhu wannan min din a wurin su tab'idiyya ce dole sai an samu wani abu na turbayin ya goga maka kamar yadda in zaka yi da ruwa dole a ga ruwan ya taba ka in zaka yi da ƙasa ma dole a ga ƙasar ta taba ka an fahimta to amma wasu malamai malaman kamar eh, Imam abu hanifa da imamu malik ibn anas waɗannan suka ce a'a allah cewa yi sa'idan tayyiban a sa'idu kuma shine ma sa'ida ala wajihil ard abin da yake saman ƙasa a wurin ɗin ƙasan ne ya ne taɓo ne dutse ne ciyayi ne inda shine saman ƙasa a inda kake saboda allah ya yi don ya kama ka sauki ne in ka ce sai an nemo turbaya ko ina ne akwai turbaya to ka je nemo ruwa mana kawai in ka je wani wurin ka ce sai an nemo turbaya to gara ma ka je neman ruwan na fata an fahimta sai ce yanzu idan mutum yana yana rairayin hamada ba duk ko ina yashi ba ne sai ka ce sai ya samo ƙasa turbaya kaga an hada shi da aiki ta yi je inda ƙasa inda ruwa yake ma bai samu turbayar ba sai suka ce Allah ya ce ba a samu ruwa ba a yi da ƙasa bayan da za ka yi ka ƙasar kuma Allah ya san ƙasa kala-kala ne don haka ma da ala wajihil ardu abin da yake shine saman ƙasa a wurin farfajiyar ƙasa haka take to shine abin taimamarka an fahimta wannan magana ta fi ƙarfi kuma ita ce ra'ayin shaikhul islam ibn taimiya qaddasa allahu ruhahu fa'ida ta gaba ita ce taimama ba ta inganta a inda babu ƙasa ko babu abin da yake saman ƙasa wannan abin da ke gabana teburi ne ko za a iya taimama a kansa a'a idan kana cikin mota kana tafiya ba inda za ka samu ruwa kuma kana jin tsoro kuma ba za ka iya alola ba kan steering ka za ka iya ɗorawa kawai ka dafa babu kan dashboard zai yi in kana kwance akan gado kana iya a akan gadonka ko katifa ko wane ne duk wani abu wanda ba kan ƙasa ba karfe katako itace roba duk wannan ba a taimama da su ballantana zane ballantana darduma ballantana buzu duk wani abun da ba kan ƙasa ba ne zuwa ya samu ƙasar to wannan ba za a yi taimama a kansa ba an fahimta shi yasa ba a yin taimama a kan siminti shi kan ƙasa ne ko zuwa ya samu ƙasa madalla duk inda aka yi filasta duk inda aka yi tiling da za ka yi ba sai dai idan tile din na dutse ne <clears throat> dutsen da aka ciro shi daga tudun ƙasa wannan shi zai iya ana fahimta ko yawwa ko kuma idan kujerar ko gadon gadon kasa ne a ko gadon ƙasa kuma kusan shi ba ko yan zamani to idan irinsa ne wannan duka na iya yi akwai kujera ma da ake yin ta ta taɓo wannan duk tun da akan kasa aka ɗiba za ka iya taimama da shi an fahimta don haka duk abinda da ba irin wannan ba ba za a yi taimama da shi ba amma idan ɗiba aka yi daga ƙasa ko da an yi gini ne jikin katanga ko jikin garu idan dai ba a yi plasta a jiki ba akwai ginin ƙasa ko ginin taɓa ko bulo ko da an yi bulo da shi amma na ƙasa ne kawai ka danna ka yi taimamaka da shi ba dole sai an ga ƙasar ta fito ba ko da an shafe ya yi kyau kamar tukunya ko kasko in dai ba a ƙona shi ba ana fata an fahimta wannan duk ana iya taimama da shi an fahimta an tambayi a sheikh Ah, Muhammadu ibn salih al-uthaymin akan hukuncin yin taimama a jikin bango da kuma kan gado da kujera sai ce ba za a yi taimama a kansu ba sai dai idan bangon na taɓo ne ko gadon ko kujerar idan ko ba na taɓo ba to sai dai idan ƙasa ta zo ta zuba a kai ko ƙura ta yi yawa ta yadda in kai haka za ka ga ƙuran ƙasa yana taɓa ka to in kai kayi da ƙuran ne ƙura kuma na ƙasa ne na fata an fahimta to wannan koda a ce kan shimfiɗi ne idan dai ƙura ta hau kai ta yadda in kai haka za ka ga ƙurar to sai ka yi sai ya zama da ƙurar ka yi ba da gadon ba da ƙurar ka yi ba da kujerar ba da ƙurar ka yi ba da bangon ko filastar ba an fahimci wannan don haka idan kana cikin ɗakin da in kana cikin gida ko ina an riga an yi siminti amma sai zama ba a wanke wurin ba irin gidan da an dade ba a shiga ba amma ga kura ta cika to tsuguna ka yi taimamar ka saboda wannan kurar ita ce sa'idan tayyiba an fahimta fa'ida ta gaba ita ce idan dai har mutum yana so taimamarsa ta inganta to dole ya zama a wuri mai tsarki yayi idan kasar wurin akwai najasa akwai fitsari a duk inda ba za ka iya ka tsaya ka yi sallah ba to kuma ba za ka iya taimama a wurin ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'idu at-tayyib kuma Allah ce yayi fatayammamu sa'idan tayyiban wa tayyibu huwa at-tahir ko sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa babu iyaka ga dadewar mutum yana taimama kayi jiya kayi yau kayi gobe mutum yana jinya watansa guda yana taimama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko shekara goma ne tun ya ta taimamarsa ba zai iya amfani da ruwa ba sai a kawo masa wani dutse a ajiye masa ko a kawo wani tubali ko a kawo wani bulo na ƙasa sai a ajiye masa duk lokacin da ya zo yi ya ɗora hannunsa ya yi ko da wa illam ya ji dilma a ashira sini ko da shekara goma zai yi ballantana abin da ba zai kai haka ba an fahimta fa'ida ta gaba ita ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza wajadal ma to ya nuna cewa iya lokacin da taimama ta inganta shine lokacin da babu ruwan ana samun ruwa kuma taimama ta tashi a aiki